فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مدساتي صدوة وأن مسلا شنا موجبه أنا تشكين غزان كتنا تجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدبو إيري قليه الرسالة لكن بتقص وأنكم إيكا ديدو بشاة تقص دوات غوما ميلادية تدبو بيو بشاة a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u wa dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wallafar shamsuddin abu abdullah muhammad ibnu abi bakr ibnu qayyim al-jawziyya rahimahullah ta'ala da wannan shine darasin mu na 89 a jerin gwanan majalisan mu kuma wannan shine na 265 wanda har zuwa yanzu malam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala bai gushe ba cikin bayani akan irin sakamako da yake biyowa na ukubar ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake biyowa bayan saban Allah yana mana magana akan ukuba ta 49 wanda ita ce abin da yake kira da yake faɗa mana cewa mai saɓan Allah yana yin asarar masoyansa wanda su ne masoyan Allah yana asarar waɗanda za su taimaka masa za su ba shi kariya za su kare shi za su mayar da martani a madadinsa waɗanda su ne mala'iku yayin da a daidai wannan lokacin kuma zai kara matso da shaidanu kusa da shi ta hanyar saɓon allanta shaidanu za su kara matsowa kusa da shi za su zubince shi za su ƙara ingiza shi cikin abin da yake halaka ce gare shi to shi ne malam yake kawo mana bayan ya kawo mana nasoshi da hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suke tabbatar da haka sai yake cewa fa malakul mu'min mala'ikan da ke tare da mumini ya ruddu anhu wa yuharibu wa yudafi'u yana mayar da martani a madadinsa kuma yana yaƙi a madadinsa kuma yana kare shi wa yu'allimuhu kuma yana sanar da shi ilimin abin da bai sani ba wa yuthabbituhu kuma yana wato kafe shi ya ba shi jajircewa wa yushajji'uhu kuma yana ƙara masa وتو قلبه فلا يليق أن ين يعني فلا يريق به أن أن يسيء جواره هذا لك بذات جمول ليبا يموم يمولنا لنا مقوتكر ومن ملائكة بإنك يجمز ومن أيتي ويبارد في أذاه يا يكيما تقاوجا توتب لشي وقرده عنه وإبعاده كوكو ولا نستدق جليشي دليل توتب لشي دليل فإنه بيته وجاره جميعا من ملائكا حمد أي مقو شنس يكي بعطان سنكو مقو وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لزوم الإيمان ومجباته فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم إذا هل يكسن في جرم بباقه كو كرم بباقه وإذا نقل أدم da kyautata wa makoci yana daga cikin abin da imani yake lungunta wa gawa yana daga cikin abin da imani yake haifarwa ko yake wajabtawa faman zannu bi ikrami akramil abyad to me kake zato da matsayin karrama wanda ya kowane bakon da ya fi kowane karanci wa khairin jiran wa zarri da kyautatawa makocin da ya fi kowane alkhairi ya fi kowane kyautatawa wato abinda malam yake faɗa a wannan fakarar shi ne cewa mala'ika da yake tare da kai yayin da kasance cikin biyar Allah subhanahu wa da yi masa a'a mala'ikan da zai zama ya lizance ka a kowane lokaci yana maka addu'a ta alkhairi yana ainihin nema maka gafara daga ubangijin ka subhanahu wa cikin kowane yanayi sawa'un kana farke ko kana bacci Allah yana baka kariya yayin da wasu suke kokarin cutar da kai ta hanyar yaɗa rai ko wasu maganganu marasa kyau dangane da kai shi wajen mala'ika shi zai taimaka wajen waɗannan abubuwan da suke yaɗawa ba za su yi tasiri ba to idan ya kasance wani mala'ika yana tare da kai to kaga baƙonka ne maƙocinka ne wanda kuma mun sani cewa wajibi ne mutum ya girmama baƙonsa ya kyautata wa maƙocinsa wanda yana daga cikin abubuwan da imani yake lazumta wa bawa la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu annabi ce duk wanda yake yayi imani da Allah yayi imani da ranar to ya karrama bakwanta ya girma bakonsa yayi masa goma ta alkhairi wanda ya kyautata wa makocinsa wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا هيك وبذي القربى والجار ذي والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل الله سبحانه وتعالى هيك أكيت تاوى iyaye a kyautata تاوى makusanta a kyautata wa makoci makoci na kun haka da nesa to wannan yana daga cikin lawazimul iman yana da cikin abin imani yake bawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min qila ya rasul man ya rasul Allah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqa to bai yi imani ba wallahi bai yi imani ba wallahi bai yi imani ba sabai suka ce wa kenan ya ce wanda makocinsa bai nutsu da sharrinsa ba yake cikin fargaba da tsoro to kaga ashe imani yana wani zubta wa mai shi ya girmama bakonsa yana nuzumta wa shi ya kyautata wa makocinsa to idan wani dan adam ne dan uwanka to jinsin ka ne aka wajabta maka ko imanin ka ya nijinta maka ka kyauta masa to ina ga wanda yake mala'ika ne a cikin duk bakin da ka yi ba za ka yi bako kamar mala'ika ba ba za ka yi bakon da ya kai karamcin mala'ika ba ba za ka yi bakon da ya kai alkhairin mala'ika ba to idan har ya kasance kai an umarce ka da ka kyautata bako to irin wannan bako shine ya fi cancantar a kyautata masa شيل مال التواء إذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش فإن دعوة جل شو ترك ملائكة بنوء كان أيك تنوء كان نفعه نفعه الله دزالن شيء أيك الفاشا دعا عليه ربه سيد نفع مونا الدعاء ويسع وبيجي أكلها سمونا الدعاء وقال لا جزاك الله خيرا اتشهد الله جزاك بك الخير kama ya da'u lahu idza akramahu bi ta'ati wal ihsan kamar yadda yake yi masa addu'a yayin da ya karrama shi ta hanyar yin da'a ta hanyar yin kyautatawa wato abin da cewa kamar yadda muka adam yayin da ka kyautata masa to zai yi maka addu'a cewa Allah subhanahu ala ya maka kyakkyawan sakamako yayin da aka san haka ta faru kuma wato ka muna na masa to zai yi addu'a Allah ya saka masa to kada ka manta shi ma mala'ikan da yake tare da shi tare da kai abin da yake daɗaɗa wa ɗan adam zai daɗa mata abin da zai cutar da ɗan adam shi ma zai cutar da shi zaka yayin da ka daɗa mata zai maka kyawa addu'a yayin da ka nuna na mata to zai maka mummunar addu'a wannan da yake wa fara la za ka jazakallahu khairan ba yana nufin riwaya bace yana nufin tun da kasancewa su tare da kai kuma kamar yadda annabi ya ce wal mala'ikatu tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'iku na cutuwa da irin abin da dan adam yake cutuwa da shi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku ta farnuwa ko ci albasa ya shiga cikin masallaci tare da masallata domin zai cutar da su kuma mala'iku za su cutu mala'ikun da suke halartar wannan sallar su ma za su cutu kamar yadda dan adam zai cutu to a ka'ida kuma wanda duk cutar to zai iya yi maka mummunar addu'a kamar yadda in ka daɗaɗa masa ka kyautata masa zai maka kyakkyawar addu'a to ka ga wanda yake yawan saban Allah ba kawai zai rasa wato soyayyar waɗancan mala'iku bane kaɗai a'a zai jawo kansa fushin su ma za su yi fushi da shi kamar yadda ɗan adam ne tsoron Allah zai fushi da shi za su yi masa eh, tofin alaƙi ne kamar yadda ɗan adam ɗan uwansa mai tsoron Allah mai zoyar ga Allah idan ya ga abin da yake shi ma zai masa irin wannan tofin to ashe kaga abin ne mai ruri kwarai da gaske ake ɗan adam ya jefa kansa cikin irin wannan yanayi da mala'ikun Allah ma za su riƙa masa mummunar addu'a ko wannan kadai aka tsaya cikin irin mugun tasirin da sabon Allah zai haifarwa da bawa to ya ishe ya sa masa tsoro da ta masa firgici a zuciya ya guje wa saban Allah kare ba abu sahaba ce wani daga sahabbai na cewa inna ma'akum man la yufariqukum fastahyu minhum wa akrimuhum a tare da ku akwai waɗanda ba sa rabuwa da ku da ba ku ji kunyar su ku karrama su wannan ba hadisi ba ne da ya tabbata wato ba wata magana ba ta tabbata daga wani sahabi wato ba ta zo daga cikin magana wani sahabi ba wanda ya faru tirmidhi ya rawaito wannan wannan hadisi ne kama da wannan a cikin littafin sa aljami jami da isnadin yahya ibn ya'la abi abi muhayya shi kuma daga allai ibn abi sulaim daga nafi daga abdullahi dan umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce iyyakum wat ta'arri fa inna ma'akum man la yufariqukum إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم حديث يتي وتو كجيت ورم الله إتشائيكم والتعري أهرتنكو كجيكو يهترى بزما قرارة فإن معكم من لا يفارقكم أتعرى دكو أقوى ودن دباسة رموا دكو إلا عند الغائط في لوكة باهية وحين يهدي الرجل الى اهله يقول لك ان آه، متون يكي تابعا ايالا تا فاستحيوهم بعد فجو كن يسوا اكرموهم وكرباته يعني شيء حديث الداعي زام الترمذي يرى يتوش اتكي لتاك الجامع فهن يرميس ابن ابي سليم آه، الترمذي باية فتحنا حديث شيء كلام كذا يرون حديث فهذا حديث غريب لا يعرفه الا من هذا الوجه كان يعني حديثي لين يروني ما باش الاسلام اسنادي سيرنا آه، بيهكي شيخ ياليم حديث عبد الحق الاشبيلي آه، ابن القطان اسكن بيان الوهم والايهام لما حديث ثلاث حديث ليه ليه آه، ثبت ده ده ياكر يوسوش زوا بعد النبي صلى الله عليه بي انزنت بقى كيف تحكوا تنسى شو شعب الايمان ده ابو هريره ولا شيء لا انت استناد الفرع الجولي ولا يدك كثير الفرع الفضائي في الجد جميل حدث حديث بيكبك الرجوع annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai zo daga wani sahabi ba bala yace wala al'ama min man la yastahi min al-karim al-azim al-qadar babu wato mugun mutum kamar mutumin da baya jin kunyar mutumin da yake babban mutum mai daraja a ce gashi mutum ne mai martaba mai daraja amma ga wani baya jin kunyar sa wala yajilluhu baya girmama shi to babu mugun mutum irin wannan ولا يغفره ذا بل جرمشي وقد نبه سبحانه وتعالى على هذا المعنى ألا ينون وأن يأي إشارة ذا بأن معناه نكيوا أقوي متاني من يا أقوي وصالتي ما سكرم في تعالى دكو ذاك كلا دا da darajar su kada ku yi abin da zai zubar muku da mutunci a wajen su Allah ya ce wa alaikum da hasibin kiraman katibin wato a tare da ku a tsaye akan ku akwai masu tsaro kiraman Allah sai ya kusanta su da cewa masu karanci ne wato mutane ne masu daraja mutane ne masu martaba katibina su ne marubuta wato kamar ana cewa da su ku kunyar waɗannan kamar Allah ce istahyu haula alhafizin alkiram wa akrimuhum wa ajilluhum an yaraw minkum ma tastahyun kamar Allah yana cewa ku kunyar waɗannan waɗanda suke tsare da ku kuma suna da karamci ku karrama su ku girmama su kada wato su ga wani abin kunya tare da ku kada su ga abin da za ku ji kunya a ce wani irin ku ya gan ku kuna yi shi yasa wato hikimar sifanta su da cewa kiram ne saboda duk mutumin da yake mutumin arziki to ba zai so mutum mai daraja ya gan shi yana yin wani abin kunya ba to idan har haka kake tsakaninka da dan uwanka mutum a ce ba ka so a ce ga wani mutum mai daraja mai martaba da kake jin kunyarsa ya ganka kana abin kunya to kakka manta akwai wasu su ma irin wanda sun fi wannan da kake jin kunya wani mai martaba wanda sun fi shi wato kun tushe martaba su ne mala'iku suna tare da kai haka ka ji kunyar kada ki ga wani abin kunya tare da kai abin da za ka yi na abin kunya ko shi ne ka saba wa Allah ko abin kunya a wajen su shi ne saban Allah yayin da sabon mai saban Allah to kamar kana abin kunya ne ga mutumin da ya kamata ka ji kunya a gabansa mala yake wal mala'ikatu tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'iku fana cutuwa da irin abin da ku dan adam kuke fitowa da shi kamar yadda yake a cikin hadisin jabir ibnu abdullah radiyallahu ta'ala anhu da imam imam muslim ya fitar da ya annabi ya haɗe game da mutum ya ci har ruwa sannan ya shiga masallaci فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله إذا كسب في مثل زي شوتو dan adam zai cutu da wanda zai rika zuwa gabansa yana aikata fajirci yana saɓan Allah a gabansa ko da kuwa shi wataƙila shi ba zai iya yin wannan abin amma kamar yadda aka ce yanzu zai ba ya son jarfa to ko da shi ba yana wannan to amma zai ji ba daɗi yana zai yana yi gabansa a ce mashayi ne mashayi giya ne sai ne zai sha giya shi lokacin da yana cikin hayyacinsa bai kwankwada ba sai ya kwankwaɗi zuwa ya zo gare shi yana tangaɗi yana amai yana turu to ba zai so ba shi ma zai taimaka a kawar da shi daga wannan gurin duk da cewa shi ma yan kowa gefe zai irin wannan to idan dan adam zai cutu daga a wanda zai rika saɓon Allah yana kawo girki a gabansa ko da ko shi ma yana irin wannan to kamar zanna bi azal mala'ikatul kiramul katibi to ba take zato ga wanda zai cutar da mala'iku masu karanci marubuta waɗanda Allah subhanahu ta'ala) ya sanya suke tare da mutum a kowane lokaci ba sa rabuwa da shi suna rubuta ayyukansa na alkhairi wanda ba na alkhairi ba ya shi babbar asara ce mutum zai game da ita yayin da ya zama da yawan saba wa Allah da yawan fita daga biyar Allah subhanahu ta'ala) ba tare da yana tuba ba yana gyara halayensa yana koma ga Allah ba karama asara zai yi ba ta hanyar ya rasa masoyansa waɗanda suke jibantar al'amarinsa suke taimaka masa yayin da yake buƙatar taimako yayin da babu wanda zai iya taimakonsa kamar yadda su taimaka masa su ne mala'ikun Allah na ومن عقوبتها أنها تسبب مواد على العقل الدنيا وآخرته فإن الذنوب هي أمراض فكيف حسبت كسبت ولا ملك وكما أن الكلمة لا يكون تنكيسا إلا بذات الحر قوة واستقرار يستخدم المواد الفاسدة والأخلاق الرديئة التي متى طلبت أفسدت وهي التي ينفرد بها في تناولها من تناول ما يؤذيه ويشهد الله وكذلك الخلق لا تتم حياة السوء إلا بمزاج من الإيمان والأعمال الصالحة تحترق وتعفى والكتاب بتوبة النسوس ويسدد المواد الفردية والأخلاق الرديئة منه وليتوجد إلى وجود الصحة وتجنب وما يدار بها وفي إدارة الاستقبال ما يضار بالصحة والتقوى اسم الاسماوي لحد الوصول وما ومع ذلك من حافات من الشكوى من وإذا تبين هذا بالجلوس مصادق لهذه الحدود الثلاثة فإنها تجلب المواد المؤذية وتجلب التخطيط المضادة للحياة وتمنع الاستفادة من قوة الوجود فانظر إلى بيت عليم ذكر عليه الأخلاق ومواد المرض وهو لا يستفردها ولا يستني لها كيف تكون صحته ورقابه ولو كان أبونا مشايخ جسم تجميلية أحسنت مخافة من ألم صارم وكان أولى بك أن تستمر من المعاصي خشية البعيد ومن حفظ الكفر باجتناب الأوامر واستعمل قلة به هذه الأوامر واستخدم التخطيط للتوبة النسوخ لن ينال الخير مطلبا ولا من الشرك محربا والله من ما ليس فصل ومن عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته فصل عقوبة همسن da ita ce ta ƙarshe da ibn qayyim zai ambata uba ta hamsin cikin ubobin da suke samar suke samuwa ga masu saban Allah kawai mutum ɗaya ne ko al'umma ce Allah tastajlibu mawajid halakil abdi saban Allah yana janyo yana janyo sinadarin halakar bawa yana janyo wa bawa sinadarin halakarta fi duniyahu wa akhirati a duniyarsa da lahirarsa فإن الذنوب هي أمراض ما تفتح كما اتكلت ولا بد كتابة الذنوب cututtuka ne السكاني بسبب suka yi yawa a jikin mutum ولا بد دولة shi wala budda dole ne su وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بجراء يحتاج قوته واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاق الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدته Yake kamar yadda jiki gangar jiki na dan adam ba za zai taɓa zama lafiyayye ba ya samu lafiyayyen abinci da zai rika ci ya sabu bi jaza'il ya sabu quwwatahu wanda lafiyar abincin nan da zai ci shi ya tsare masa karfinta shi ya tsare masa karfin jikinsa wastifragul yastafrigul mawad al fasida sannan kuma ya ga yana fitar da abubuwan da suke jikinsa marasa kyau wal akhlaqar rabiya da ainihin gurbataccen abubuwan da cikinsa ya tattara sai suna fita wato abubuwan da ba su da amfani sun zama suna fita daga jikinsa waɗanda in suka ci gaba da zama a jikinsa suka yawa to su ma za su lalata gangar jikin sannan wahim yakin yamtani ubiha min talayil ma yu'zini ya yakhsha darara sannan da tsarin wato abinci tsarin abinci akwai abin da zai ci akwai abin da ba zai ci ba zai guje wa cin abin da zai cutar da shi zai cutar da gangar jikinsa shirya shi ne tsarin abin abin abin da zaka ci ya zama da akwai abin da zaka ci ta irin gwagwadon yadda zaka ci shi da sanda zaka ci shi shi ne ko mara lafiya ne zai gun likita yana daga cikin abubuwan da zai gaya masa dangane da cutarsa ya ci kaza kai ya ci kaza ya guje wa kaza ko ya rage cin abu kaza wannan shi ake cewa hijiya da larabci ko a ce a wasu lokuta ka kaura cewa abu kaza ka daina cinsa ko in ka tashi ci yadda ka saba ci ka rage yawan abincin da kake ci loma lomomin da kake ka rage yawan su to wannan shine hijiya ne da kike alhijiyatu ra'su al-mi'datu ra'su da wal hijiyatu ra'su dawa wato al alma'ida tumbi waɗanda muke zuba duk wani abu muke ta jefawa ciki shi ne umul aba'izar cuta duk sanan suka suke faruwa to shi miya kuma tsarin cin abinci lifestyle kamar da mutum ke cewa yadda za ka tsara cin abincinka to shi kuma yana taimakawa wajen wajen samun lafiya to dan adam da zai yiwu ba ganga jikinsa ta zama lafiyayya sai an samu waɗannan abubuwa uku sai an samu lafiyayyen abinci wanda shi zai rika kaiwa ta, da shi ne zai zama ganga jikinta ta gaba da zama da karfin da ta, sannan kuma ya rika fitar da abubuwa marasa kyau a jikinsa zai yi bawali zai yi tsari zai yi gumi zai yi duk abubuwan da ya za su fita daga jikinsa marasa su rika fita sannan kuma ya zama da akwai tsarin abin da zai ci da wanda ba zai ci ba da sanda zai ci da yadda zai ci shi waɗanda abubuwa guda uku su suke wa jiki to shi ne malam ya ce haka zalikar kalbu to haka nan ita ji wato zuciya take لا تتم حياته إلا بانتفاء من الإيمان والأعمال الصالحة يحفظ قوته shi rayuwar yadda zuciya da za ta taɓa cika ba zama lafiyayyar zuciya rayuwar zuciya sai an samu kyakkyawan abinci na imani kyakkyawan abinci na ayyuka na kwarai wanda su za su tsare karfin wannan zuciya ya zama tana aiki yadda ya kamata wato kamar yadda gangan jikin mutum suke buƙatar abinci irin wanda da muka sani to haka nan ita ma zuciya rayuwarta za ka ce rayuwar zuciya da ana nufin lafiyar zuciya ba irin ta gangar jiki a ana nufin ta kasance zuciya san mai cike da imani mai cike da tsoron Allah mai shi da ita ce zuciya rayayya to zuciya ba za ta zama rayayya ba ta zama ƙarfar zuciya a tsakiya sai an samar mata abincin da yake da ya dace da ita shine al-iman wal amal salihah imani da sawa ayyuka wanda su ne za su rika tsare wa wannan zuciya karfinta da haskenta da ainihin karkashinta واستفراغ بالتوبة النصوح da tawal الفاسدة rabiya ta min sannan da fitar wa kamar yadda idan mutum ya ci to ba zaman lafiya sai ya fitar wannan fitarwa shi zai taimaka wa jikin nata to haka nan ita ma zuciyar ba za ta ci gaba da zama lafiya ba bayan ciyar da ita sai kuma an fitar da abubuwan da suke marasa kyau karikicen da suke marasa kyau a cikinta ta hanyar tuza ba wani abu da yake nufi da karikicen da suke cikinta al'akhlaqul rabi'a din ko al-mawadil fasida din shine sabon Allah zunubi kaucewa hanyar Allah wanda daidai yake da abin da yake jikinka na ciye-ciye da kai wanda idan baka fitar da shi ba za ka cutu to haka nan wannan sabon allah da kai idan baka raba shi da zuciyarka ba to kamar baka raba wani dafi ne da yake daga cikin gangan jikinka ba wa hilwatin tuzilu lahu hizba siha wa tajannubu ma yazaduha hanan da hilya sanan da ya kamata ka su me ya kamata ka bari to haka nan lafiyar zuciya da za su ta ba ke bawa ya san abin da ya kamata ya yi shi zai taimaka zuciyar da abin da zai cutar da zuciyar ya kauce masa kamar yadda ka san jikinka dole sai ka kula da wannan ka kiyaye abin da jikinka baya so ka nemo wa jikinka abin da yake so sai da wanda jikinka zai zauna lafiya to ita ma zuciya ta fuskar tsoron Allah da imani ba za ka zauna da wanda ba sai ka kula da me ya kamata ka yi da ya kamata ka bari wani aiki ne ya kamata ka yi wanda Allah yake da manzansa suka ce ka yi ba ka kai wannan mene ne suka ce ka bari ka bari to idan aka samu su waɗannan abubuwa guda uku to shine sai zuciya ta zama lafiyayya sai zuciya ta zama alƙalbus sadiq da Allah ya ce يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كسام الله أثنية الزوجية وإذا إتت ذاك فؤتا أجمال الله لا نقوم بالكيامة القلب المخبت وتخبت له قلوبهم القلب المخبت زوج يد تسي ماتو من يجا الله ولا بغير سامو بس أن سامو أن الناس تكاشفوا جماعك وكمان ولا جنجد جيكي da za ta tsayi da lafiyar ta sai an samu waɗancan su kai guda uku shi da yake wa hilyatin tujibu da fahimtar siha da kula wajen tsare abincin da za a ci wanda shi ne zai tabbatar masa da tsare lafiyarsa wata dambi ma ya da da gujewa abin da zai kishiyanci lafiyarsa da ke ke hilya shi ne ke fassara ta <laughs> yake wa idaratun عن ترك استعمال ما جاء ذاك باب ترك وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة شنو الحلية ككوتشي وككوتشي وكالفاني ده أبن زي كيشي يعني لا لافيرك ده أبن ده كسن زي توتا لا لافيرك كهجي مثلا شنو أكي كلا الحلية كلمة الحلية تنشي زي فترة فكذا أمك حتى وهي عبارة عن الاستعمال ما يضاد الصحة فهذا ما أكفي حلية بكينا ko kai ne wajen karatu baka faɗa ba eh yawa to kara ta dole sai ka ce wahiya ai alhiliya din me ce ce hiliya din ibaratun abinda ake nufi kalma ce da take nufin tarku istimali ma bi siha barin amfani da abinda zai kishiyanci lafiya abinda yake kishiyar lafiya ne wa taqwa <clears throat> mala yake taqwa ismun mutanawilin da hadhihi al-umur sura ne da ya kunshi waɗannan abubuwa uku duka kama fata minha fata min at-taqwa bi qadarihi abinda aka rasa daga waɗannan abubuwa shi da aka rasa abinda ya shafi taqwa gwargwadon abinda aka rasa wato idan aka ce taqwa kalmar taqwa ita ce take nufin waɗannan abubuwan da ya ambata kalmar taqwa kuma take nufi shi ne mutum ya kare kansa daga fadawa cikin fushin Allah daga fadawa cikin wuta da ubangiji ya tanade su ya tanade ta domin masu sabansa ta hanyar aikata abin da Allah ya rubuta masa da gujewa abin da ya hana shi ta hanyar aikata abin da ya rubuta masa da kuma gujewa abin da ya haramta masa wanda ita ce ake nufi da takawa aka ce takawa tsoron Allah tsoron Allah shi ne mu yi abin da yake wajibi mu yi mu yi kokari mu gami ne abin da yake haramun ne ya hana mu kada mu to mu kokarin mu guje mata, to wannan shi ake kira takawa idan aka samar da takawa to shi da an samar da waɗannan abubuwa to yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta maka shi ne ka kauce wa zanubban Allah ka tuba yayin da kai zunubi yayin da ka saba wa Allah to ka tuba wani yana da cikin abin da Allah subhanahu wata ala wajen ka kowane mumini wannan tuba din ita ce istighfar al-mawad al-fasida wani abu da yake cikin zuciyarka zai cutar da ita to yadda ka tuba to ka kaba wannan abu Wani da ka annan sallallahu alaihi ya faɗa cewa idan bawa ya yi dan Allah za a yi dukan baki akan zuciyarsa idan ya tuba sai a shafa wannan bakin idan mai tuwo ya kara ta kuma daga wani bakin ya sake a daga wani bakin har zuciyar ta yayi gari baka irin to da yayi wanke wannan bakin digar da ya tsarki akan zuciya shine tuba tuba na gaskiya ba ya tuba ya koma da Allah ما ليس وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة إذن هل ون يبين to mu sani zunubai suna kishiyantar waɗannan abubuwa guda uku abubuwan guda uku waɗanda su ne samar da lafiyayyen abincin da zai raya zuciyar da fitar da abin da zai cutar da zuciyar da kuma ainihin samun tsari na sanin me ya kamata a yi me ya kamata a bari to zunubai aikata zunubai suna kishiyantar kishiyar waɗannan abubuwa ne guda uku kaga ashe babu yadda za a yi zuciya ta zauna lafiya kuma idan zuciya ta lalace to duk gaggar jiki ta lalace da sai da murza idza sala'at sala'a da kullu wa idan da fasadat da da kullu to da dan adam zai so ya kare gaggar jikinsa yake fafutuka kullum yana kokarin ya ci abin da zai kara masa lafiya ya kauce wa abin da zai cuce shi to ya sani lafiyar zuciyarsa ta fuskar imani da tsoron Allah da takawa ya fi wannan lafiyar gangan jikin nasa Alakasa da gangan jikinsa iya nan ne da ramin ƙasa a nan duniya ne kawai alakasa da gangan jikinsa yana buƙatar ya ji shi lafiyayye zai fita kasuwa zai je ya yi cefa ne zai yi samu abinci za a yi kujera kujerar yau da gobe da shi wani shi ne sa da gangan jikinsa a nan duniya amma da zarar dan adam yana mutuwa da ya mutu to wannan zuciyar abin da ya aje a cikin ta na tsoron Allah ko rashin sa shi kuma zai yi ta bin sa to wannan rayuwa kamar yadda a can baya ibn qayyim ya sha gaya mana cewa rayuwa ce takaitacciya wanda duk ɗan adam ya san wannan tunda ya san ba babu shi da akwai wasu yanzu babu shi shi ba kuma gobe babu shi to ashe da yawan zuwa ake ana ta tafiya kuma duk wanda ya tafi ba dawowa shi ba kuma yadda wasu suka tafi ba su dawo shi ba ka zai ka kuma zai dawo ba to inda aka tafi can ba a dawo ba can za a tare karshe can gaba ɗaya za a tare da Allah ki sha'ila Allah al-basir shi da al-basir makoma makoma da ake ta faɗa makoma to yana makomar ila Allah turja al-umur wannan makomar kowa ya je can ba ya dawowa to in aka je can kuma ba ginuwar ka da ganda jiki ga lafiyar ka ta nan ne za ta amfani ka ba a'a abin da ka gina na tsoron Allah a cikin zuciyarka da takawa shi ne kuma zai amfani ka a can kuma za ka sami za ka sami rayuwar ki fara bada to ashe za ka so in kai da hankali ne ka kula da lafiyar zuciyarka yadda za ka kula da lafiyar jikinka ka rika neman ka ji shawarwarin atibba'ul qulub likitocin zukata sai da za ka je shawarwarin a atibba'ul abdan likitocin babbar jiki domin na abinda na faɗa likitocin gangan jiki ya kiyar su iya nan ne amma waɗancan za su raka ka har zuwa aljanna ko wuta saboda ka ashe ka ga su suka fi amfani akwai wanda kullum maganarsa ana tayar ɗaliban islamic studies islamic studies muna buƙatar engineering muna buƙatar likitanci muna buƙatar kaza muna buƙatar kaza amma yan islamic studies su ba zama hukaci na farko dai in ba mahaukaci ba kowa da yake islamic studies in ka je inda ake injiniya da za ka ciki ake fan in ka je inda ake harkar likita har koyar mutane ake suna nema haka dai wani abu na duniya na gina duniya in ka je za ka samu masu neman sa ga su nan suna nema to me yana cewa ana ta yi ana ta an an an gudu an daina an waye ga maka an daina je ka kai danka a ɗauke shi ba wani ɗalibi malamin sa ya zo ya yi masa karatu Ya ya ya ɗalibin daga arabiya ne yana koyar da harshen larabci sai rubuta musu waka an tara an tara ibn shaddad yana musu sharhin ta da kalmomin da suke ciki da abubuwa da ya gama yake to ai tambaya sai wani ɗalibi can a baya wanda gangaɗi ma yake tashi sai ke wani amfanin wannan karatun duniya da an ci gaba ana ta zuwa duniyar wata ana ta kere-kere kai ka tsaya kana da magana an tara wani ma wani wani bajahi ne da yana su can can da jahiliya ka zo kana bata mana lokaci a kansa da duniya da an ci gaba to a jami'a ne ya ce da shi to na ji tambayar ka ya tsakanin mu da inda ake koyar da injiniyarin da medicine ai ba ni ne ka baka tafi can ba me ya ka nan. sannan can in ka je ba mutane an ce maka duk aka tare kuma su can inda kake maganar waɗanda kake so a ce su ake tarakawa can idan aka je wajen su da a karanta as a jami'o'in su babu as an can ana yin ana ana ana karatu tun daga digirin farko har sai a kan harshen larabci a jami'o'in turai to su sun yarda cewa wannan abin ci gaban dan adam yana bukatar ya san tarihinsa ya san harshensa ya san al'adunsa ya san shi waye ci gaban dan adam yana bukatar wannan da wannan aka gina gidan ci gaban dan adam su can da su koyi waɗannan abubuwan ba zuwa ake yadda su a koyo yanzu aka fita ƙasashen turai ɗin nan ka je har ka yi a akan harshen hausa kake a kan harshen yarabanci kai na ibo kai na fulfulde kasashen turai to wani dan ya zo nan ana koyar da ana koyar da da harshen hausa a abin da ya saya yana zage-zage in ba dai kidahu ni ba to ballantana kuma idan aka ɗaura abin akan mizanin wato aka dora mutum a kan mizanin kimar dan adam a gurin Allah kimar dan adam a gurin Allah tana tabbata ne da ni da abin da ya samar wa kansa na gine-gine ko na tsire-tsire wannan shi ne sa dan adam ya kima a gurin Allah ko a'a da abin da ya samar wa kansa na tsoron Allah da kusancin Allah subhanahu wa ta'ala kada da duniyar abin da za ka gina duniyar abin da za ka raya na duniya don da za nan za ka bashi wannan abin shi ne zai bi ka kabarin ka shi ne za ka tashi da shi ba shi ka ga ya kamata a tibba'ul qulubi su fi yawa yanzu aka ce a ƙasar ku ko a garin ku al'ulama'ur rabbaniyuna guda nawa ne sai ka tsaya kana tunani ba wai na ce ko al'ulama rabbaniyun wanda Allah ke walakin kunu rabbaniyuna bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun malamai na Allah malamai na Allah sai da aiki yariri wanda kuma duniyar tana bukatar su fiye da yadda kake mutu amma aka ce maka likitoci nawa ne tukar da gano su ba iyaka injiniyoyi nawa ne ka rika gano su ba iyaka lauyoyi nawa ne ka rika gano su ba iyaka ba sai wasu ba samu aiki ba ma to ashe kaga ana buƙatar ulama'ur rabbani sannan waɗannan ulama'ur rabbaniyin kowa yana buƙatar kowa in dai mutum ne yana son ya ga yi rayuwa mai kyau a duniya yana rayuwa mai kyau a rayuwa yana buƙatar su yana bukatar ashe kaga percentage din da ya kamata a samu ba a samu ba idan kana kuka da cewa likita na jiki gangar jiki sun yi karanci duk da za ka iya zana wasu masu yawa adadin da ba za ka zana al'ulama rabbani da wani adadin ba kada ka ɗauka kowa ya tsaya gaban mutane na koyarwa koyar da abin da shi ake nufi da ulama al'alimun rabbani malami na Allah wanda zai sanar da kai Allah zai sa maka tsoron Allah za ka ɗauki iduwa abin koyi daga rayuwarsa wani shi da al'ulama urabban wani a duniya ma kaɗan ne a duniya ma kaɗan ne idan ɗayansu ya tafi to sai ka ga babu wani wanda zai mai gurbin su kuma amma likitoci kullum ƙara gano hanyoyin likitancin ba ake kika ga wancan likitan da ya shekara talatin arba'in ya zama old modern ba a yayinsa in ya zo ba ƴaƴarsa da suka karanci likitanci zai zai masa dariya da ya fara bayani suke ba ba an daina amfani da wannan hanyar wanda tsohon hanya ce wanda ba a amfani da wannan saboda an samar da wasu injina da duk wannan abubuwa an tsallake su shi wannan ya tsohon wannan tsohon feri din ya cike tare da shi kaga bai da amfani shi dai asibiti wasu sababbin injina da aka duk da sai ake sarrafa su wasu foliyoyi da aka zo da su sababbi bai san su ba sai aka karatu shi yayi iska ila eh, ce tsohon likita ne tsohon likita ne ko wasu abubuwa da za a kan. ake zaton haka take a rikitaccen sun canza an gano ashe ba haka take ba shi yana nan akan tsohon alkawari to kaga ilimin su ta wannan fannin ya gama aiki to ka gaya min wani malami ne da ya karanci addini na musulunci akwai lokacin da zai tsaya a ce wanda ilimin da shi tsoho ne za a yi amfani da shi har aka fi so in ka zo da sabon ne za a ce kai ta kawo bid'a ba shi da aka zo da izalatul bid'a ba a ce har ake so sau shi da anan malam yake gaya mana cewa waɗannan abubuwa guda uku duka suna tattare ne a cikin tsoron Allah tsoron Allah kuma kamar yadda annabi ya ce a taqwa hahuna kana samo tushen ta ne daga zuciya sannan ta yana ko cikin gaɓoɓi sai a ganta a aikace tare da mutum mala yake fanzur yake wa idza tabayyana hada fazulul mudaddat fazulul mudaddat li hadhihi al-umur ath-thalatha fa innaha tastajlibu al-mawad al-mubdiya ke zina jawo abubuwa da za su cutar da gangan jiki ko su cutar da zuciya wa tujibu takhliq al-mudadda lil hilya suna kawo irkace wanda wannan wato sarkacin zai zama yaki ke tsarin wato hilya wanda shine kula da lafiya ta hanyar ci da sha wa sanna wal istifraga bi tawbati nusukh kuma sakan hana a cutar da abin da zai cutar din ta hanyar tuba tuba karɓaɓɓiya ko tuba ta gaskiya مالك تنظر الى بدن العلي قد تراكمت عليه الاخلاق الرديئه ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتمي لها كيف تكون صحته وبقاؤه كدوبا جمهر جكين دا باقب لافية وعند الأخلاق الرديئة يقول سركة شان أبو بوا ما يساكي وسكي يوا أجكينتا ومواد المرض بسنادر ليش اللافية يوا أجكينتا a jikin gangan jikin wa huwa la yastafriga wa nan gangan jiki ba ta fitar da waɗannan abubuwan kuma wa la yahtamila ba ta ɗaukar tsarin kare kai da gare ta kai ka ta kudu su hasu sosai yaya yaya wannan lafiyar wannan gangan jikin zai kasance yaya wanzuwar wannan gangan jiki zai kasance babu shakka wannan gangan jiki ba zai taɓa zama da lafiya ba da zai taɓa zama wanzajje ba wato babu jimawa wannan gangan jiki zai je kasa walakar أحسن القائل yake mai fada ya kyauta da ya fada yake cewa jismuka bil مخافة من ألم طارئ وكان أولادك أن تحتمي من المعاصي خشية النار هتيكي خشية النار خشية النار جسمك بالحمية حسنته مخافة من ألم طاري قال ألي جكينك ta hanyar barin cin abin da zai cutar da kai ka tsare gangan jikinka baka ci abin da zai cuce ka ba don gudun kada ka fada cikin wata rashin lafiya ka shiga cikin wani raɗaɗi na bazata kana ɗaukan matakai wa kana auna duka an ne min al-ma'asi ai abin da yafi dacewa gare ka shine ka kare jikinka daga sabon Allah kake sannari dan gujewa wuta da za ka guje wa abin da zai ka ci ka sha an kada gangan jikinka ta samu ta samu cutuwa to ai inda kana da hankali abin da ya kamata ka tsare shi ne ka tsare gangar jikinka kada ta fada cikin wuta kada ba su azabar Allah faman hafiza al-quwwata bi imtisal al-awamir wasta'mala al-hilyata bi iktinab al-nawahi wanda ya tsare karfin zuciyarsa ta hanyar aikata abin da Allah ya umarni da shi sannan wasu amalin shari'a ya yi amfani da shari'a shi ne kyakkyawan tsari wajen kaucewa abin da Allah ya hana wasu furaga takhliqa ya fitar da abubuwa marasa kyau gurɓataccen abin da ke jikin su mara kyau da tawbatin da so ta hanyar ya yi kyakkyawan tuba lam ya da bil qadari matlaban ko haka bil khairi ko lam ya da lil khairi matlaban wala min ash-sharri mahraban in dai har bai yi haka to babu wani alkhairi da bai nema ba babu kuma wani shari da bai guje masa in dai har za ka yi waɗannan abubuwan ta hanyar aikata umarni da barin abin da aka hana ta hanyar yayin da ka faɗa saɓon Allah ka tuba da gaggawa tuba ta gaskiya to babu kuma alkhairin da baka nema ba babu kuma wani sharrin da baka guje maka ba ta laifi wallahu musta'an to da wannan ne malam ya gama magana akan asar asarin zunubin ma'asi abubuwan da zunubai da saƙon Allah suke gadar da bawa ko suke zalurar al'umma yayin da suka yi kanta a jikin bawa ko suke kanta a cikin al'umma abin da suke haifarwa su ne zana waɗannan abubuwa ɗaya ɗaya ɗaya bayan ɗaya har guda hamsin da mun tsayo wajen shekara biyu bawa ba wata ko nawa muna karatun su to yanzu ya zama musu a fahimtar to nan ne kuma zai shiga wato bayani akan abin da ya shafi al'ummar kadariya da al'ummar shari'a Al'ukuba shar'iyya da al'ukuba qadariyya akwai uquba shar'iyya abinda Allah ya shar'anta ya shar'anta na uquba wanda ya kaza a yi masa hukunci kaza wanda ya kaza a masa hukunci kaza aka tsara waɗannan hukumomi to waɗannan hukumomi na shari'a suna da amfanin su ga wanda aka yi wa wanda ya saka aka yanke masa hannu ko ya gina ba su da aka masa bulala ko aka jefe shi in yana da aure yana kaga an masa uquba shar'iyya to da shari'a zai zama masa kafara to tana yi ya tsallake hukumar shari'a din musamman dai yanzu a yau da ake tsallake ta wajen tsare-tsaren ma an tsara na dokoki na a tsallake ta an tsallake ta akwai al'ummar kadariya wanda ita kuma wannan mutum ko shi ne da ita tsallake ta ba to shine malam malar zai mana magana akan waɗannan abubuwa nan gaba abinda muka yi na daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu lada na kuskure kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh